Shekaru biyar kenan Kamaru ba ta ji ɗuriyar annobar murar tsuntsaye ba. Bana kuma ta sake bullowa ne musamman a jihar Yamma, jihar da ta fi ƙarfafa kiwon kaji a ƙasar. Don haka ne ministan kiwo Dr. Taiga ya rattaba hannu kan wata doka da ta tanaji matakan gaggawa na hana yaduwar cutar a ƙasa. daga cikin su an hada da kidaya dukkan wuraren kiwon kaji da aka tabbatar da cutar murar tsuntsaye da kawar da waɗannan kaji daga doron ƙasa ta hanyar yanka sannan a ƙona su kuma a binne su tare da tallafin jami'an kula da lafiyar dabbobi da jami'an tsaro bugu da ƙari ministan kiwo ya ba da umarnin ƙarfafa tsaro a wuraren kiwon kajin tare da hana shigar duk wani wanda ba shi da izini yayin gudanar da ayyukan daƙi da ƙwayoyin cutar makiyayan su ma sun fara ɗaukan wasu matakai kamar haka A yanzu mun haramta duk wata ziyara cikin akurkin kajinmu. don ma'aikacinmu da zai shigo ko zai fita daga wurin aiki sai mun tabbatar da an fesa masa sinadaran kashe kwayoyin cutar na rigakafi. Waɗansu kuma sun kawo ƙorafi kan tsanancin waɗannan matakai suka ce gwamnati za ta durƙufa musu a tattalin arzikinsu bayan ba ta kawo musu isasshen taimako wurin haɓaka kiwon kaji ba. waɗannan matakan gwamnati ta ce dai ta ɗauke su ne da nufin kiyaye sashin kiwon kaji na gida wanda yake ƙoƙarin farfaɗowa daga wannan cutar da ta bayyana a shekarun baya wanda ya sa makiyaya suka yi asarar kimamin biliyan goma sha shida na kuɗin sefa a cewar hukumar kula da kiwon kaji ta kamaru ipavic makiyayan da suka fi asara a wancan lokacin su ne na jihar yamman kuwa wanda suke baiwa kasar kashi 80 cikin 100 a fannin kiwon kaji muhammad bashir ladan na muryar amurka daga yawunde a kasar kamaru